Canji! A yayin taron gangamin da suka gudanar a cibiyar jam'iyyar RAR canji shugabannin jam'iyyun kawancen hamayya sun ƙara nanata watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairun 2021 saboda a cewar su jam'iyyar PNDS mai mulki ta yi satar ƙuri'u a garuruwa da dama musamman na jihar Tawa. dan takarar zagayen farko na zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan fabrairu habibu kanaka daure na daga cikin shugabannin jam'in adawa sakamako yawanci wanda aka hiddo ba sakamon da suka hito cikin akwatin zaɓe an kwace mana akwatin zaben mu da yawa an yi abin da aka dama wannan abubuwa da lissana an yi su a cikin garuruwa daban-daban kamar wajen jan bermo da soli tagiri a cikin jihar maradi a wajen adar bisanat da dabaga kuma da tiniya a cikin jiha agadis sannan uwa uba cikin jihar tawa sai da suka nemi wajen ƙaramar hukuma goma sha biyar inda suka amka babbar sata da rashin aiki da ra'ayin mutane suka fito sakamako wanda baya da inganci ko kaɗan. Jam'iyyun kawancen kafin 21 da ACC da FRC sun nuna damuwa a game da matakin cafke wasu daga cikin abokan tafiyarsu wanda a cewarsu yunkuri ne na rufe bakin masu watsi da sakamakon zaɓe. Muna kira da a tsai da dakatar da mutanen nan kuma wanda aka dakatar da su a sake su da babu wata hujja da yasa aka kama su. Shugaban jam'iyyar ORDN Tarmamuwa Mamman Sani Adamu ya ce ba za su aminta a kwace musu nasarar da ɗan takarar adawa Muhammad Usman ya samu a zaben da ya gabata ba. Kowa ya sani bayan jama'a ga abun da muka shigar da shi ƙara a kotun tsarin mulki. In kotun tsarin mulki ta nuna ta yi kwangila da gwamnati to wannan kuma abin da zai biyo Nijar su suke da wannan alhaki mun ce ma 'yan Nijar su shirya ko kowa ce za mu yi ta mun shigar da kara amma kuma muna waje da yake mai da martani a dangane da korafe-korafen na 'yan adawa kakakin jam'iyyar PNDS Asmana Muhammadu na cewa a hada kotu. In baka bance ba, bazu Muhammadu ya samu wajen ƙuri'a dubu dari bakwai kusan dubu dari bakwai zagaye na farko. albada ya samu ƙuri'a wajen dubu ɗari da tamanin zagaye na harko sannan sai ya samu kusan dubu ɗari in ka haɗa za ka tabbatar da zaben nan daidai yake babu zancen sata ciki illa gaskiya amma tun da sun ce suna da Eh, takardu ko shaida wadda za ta gwada a soke zaɓe bismillah mu haɗu a kotu. Matakin toshe yanar gizo-gizon da hukumomi suka ɗauka tun a yammacin talatar da ta gabata na daga cikin abubuwan da jam'iyyun hamayya suka yi tur da su a yayin wannan gangami da ke gudana a wani lokacin da ake shirin soma gurfanar da wasu jagororin adawa a gaban alkali bayan shafe awoyi biyu zuwa shida a hannun 'yan sandan farin kaya saboda zargin su da hannu a tarzomar matasa masu watsi da sakamakon sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.